alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau sha shida ga watan Satumba na shekarar da 2022 maganar kenan. Zara masu saurare muna tafi da ƙarin bayani. A yau shirin namu na 'yan Ghana ne za mu leƙa filayenmu na al'adun gargajiya da na girke-girke a ƙasar Ghana. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. wannan ne kabilu daban-daban suka halarci baje kolin al'adun Hausa a ranar Hausa ta duniya kuma an karanta tarihi yadda aka kafa farkon zangon Hausawa a babban birnin tarayyar Accra na kasar Ghana. Lallai kam haka aka yi wato na kira wakiliyar Hauwa Abdulkarim yan Pioneer domin jan abin da ke faruwa a kasar Ghana sai ta bani labarai masu jan hankali akan yadda aka gudanar da taron. Dalilin da yasa na ce mu kawo wa masu saurare wannan maudu'in domin su ma su ƙari yadda nima na ƙaru dangane da gefen tsamuwar kabilar hausawa daga cikin wasannin da aka yi a bikin akwai wasan taure wasan kwallon kafa na guragu da hawan doki da makada da masu raye-raye kin ce makada aiko kiɗan kamar haka da kasidu kamar haka. Ina raƙumi shiga buzu ga raƙumi cikin daji amma ga shi ban ga buzuwa ina jin labarin amma babu irin ta ya hanya har ban ga maza kamar ɗaura sadauki sarki mai kalin haka sarki zan hore har zarumi malamai ke faɗi cikin gari a tajirai ke faɗi cikin gari sai ka gari gidan mujallani sadaukin sarki mai halin haka na ga gadon mai su mai tawakkali riga a sakar ma ya hanya zarumi sadaukin sarki mai halin haka ina amma babu irin ta mai zango har yau banga maza kamar kawa sadaukin sarki mai halin haka sha'aibu ya wuce kanwa ya wuce idris ya wuce na sa su to zamanin kurimiya sarki ya hanya sarki zarumi sabon zango zo don yin gane shi ne To bari mu fara shirin ga mikawa Hawa Abdulkarim Young Pioneer filin domin jin yadda aka gudanar da wannan taron a watan jiya. Assalamu alaikum. To gaskiya Hausawa sun shigo ƙasar Ghana tun karni na goma sha biyar kamar yadda tarihi ya nuna. Kuma Hausawa sun ba da gudunmuwa sosai wajen ci gabar ƙasar da lokacin karɓar 'yancin ƙasar. In ji ministan zangon ƙasar Ghana Ben Abdallah Banda wadda ya zo bikin ranar Hausa a nan birnin Accra Ghana madadin mataimakin shugaban kasar ghana da sarauta hausawa na da muhimmanci sosai har da yau hausawa na sa himma a wurin wasar da ilimi da neman haɗin kai jama'a a zonko baki daya saboda haka mataimakin shugaban kasa na horon mu rika mu rika luggan mu sosai musamman yare hausa wanda ya zamanto aka fi yin sa a duniya baki daya misali a bbc a voa da radio france international ana amfani da yare hausa domin wazarwa da labarai da neman ci gaban duniya tsaro da ci gaba tare suka tafiya ba za mu iya mu samu ci gaba ba idan ba mu kwanciya hankali. Hausawa su kuma kuma ba da gudunmuwa ta hanyar tsaro kazalika hausawa na cikin rundunar soja da aka aika yakin duniya na farko a nan ghana mansur muhammad yunusa sarkin tarihi wanda ya karanta tarihin zango a ghana ya ce bayan dawowa daga yakin duniya an baiwa sarkin zangon wannan lokacin damar daukan matasa aikin soja a anan birnin Ankara kakanmu kakan kakan iyayenmu Malam Idris Naino shine farkon bahaushen da ya kafa zango a birnin Ankara. Shekara alif da ɗari takwas da hamsin yana limanci yana sarauta 1850. Ai magana ka ce lokacin da aka dawo yakin duniya. Eh haka nan ne wannan takarda yana tare da ni aka dawo yakin duniya sai aka duba muhimmancin Hausawa da Malam Bako a zamanin shine sarkin Hausawa kuma babu wani zango ko ina shehu yau sabon zango sai turawa da gayyace shi zuwa ga ofisinsu suka ba shi allon girma wanda inda aka kira shi da suna the hausa chief and people part in the peace procession. Daukan sojojin saboda na suka tafi yakin duniyan akwai hausawa a ciki ne yasa ake ba su damar wannan. Eh, eh, daukan soja da ake yi akwai hausawa daga ciki. Farkon sojoji da aka kawo wannan kasa Accra Ghana Gold Coast an zo da su wannan gari 1873. Hausawa ne? Hausawa ne akwai yarbawa cikinsu akwai sauran ƙabilu amma hausawa suka fi yawa bayan kuma a sun fi yawa kowa a cikinsu yaren hausa kowa ke yi shi yasa wannan sojojin sai an ka sa musu suna da Glover Hausas. Domin shi wannan kwamandan su sunan shi Mr. Glover. Isa Hausawa ne suka fi yawa a wannan cikin wannan sojoji, wannan aikin soja. Hausawa sun yaɗa zangonni a kowace kauye da ke cikin kowace yanki a duk faɗin ƙasar Ghana. Zango a Ghana ya zama matattara Hausawa, kuma babu ƙabilar da ke zama a cikin zango da baya amfani da yaren Hausa. Alhaji Dokta Yunusa Usman Ulman mai baiwa mataimakin shugaban kasar Ghana shawara ya ce. Wato sabon zango ga matattara Hausawa ne. Matattara Hausawa abin nufi kuwa da haka garin da aige da asanci da ba an kare da kwatakwali da kowane kabila kowa ya buɗe bakinsa yana hausa kasan wannan hausa yake yi to shi duk wanda ke cikin zango sunan shi bahaushe haka waɗanda an ka gayyato duka sun ka zo kowa sunan shi bahaushe to an zo gaba ɗaya a daraja wato irin ni'iman da allah ya yi ma yare na hausa a wannan rana to dole ne ba za a iya yi a kasar ghana ga baki ɗaya ba ce an danganta da sabon zango ankara domin cibiyar hausawa kenan a cikin ankara to dalili ranar ya zama muhimmi a gare mu mu ma yau muna jin kamar wato an kara muna wani girma domin ranar ga ya ba mu dama mu gaya ma duniya duka muna kasar ghana kuma addini ya haɗa mu da wasu kabilu ga baki daya to akan haka kuma mun sa baki muna kira shekaru da ya wuce aro-aro ana damu baton da batun citizenship domin kai kuka ko ina a ji muna da mu an ka kafa kasar ghana da mu an ka yanka cibiyan ghana to ta kaka yau har wani za shi neman wani abu a ce ba za a yi da shi ba to falin lahilaham muna da gwamnati gwamnatin zamani ya saurari mu ya yi mu yadda da a yi a kawo saukin wannan abu an sa mutane da za su duba wannan magana a daina walakantar da kowane kabila a cikin ghana isa wannan rana yana da muhimmanci ba mu mu kadai ba ma dukkan wani da an ketaro ne an ka zo domin kasar da kanta kowa ya ketaro ne da wannan shine gudunmuwanmu kasancewanmu 'ya'yan hausawa sai dai an kafa zangon birnin Accra tun shekarar 1845 inda masarautar zangon Accra suka gudanar da bukukuwa don nuna muhimmanci da ci gaba da Hausawa suka samar tun kafin lokacin na tattauna da Alhaji Salim Ango sarkin samarin zangon Ankara. Taro ranar Hausa a zango kakashin jagoranci mai martaba sarki Hamisu Yaya Bako. Me za ka fara game da wannan taron don na ga ya samu halartar kusan dukkanin sarakan gargajiya da al'adu da ma jami'an gwamnati da sauran eh, to babu abin da za mu faɗi sai mu gode da allah eh, sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun fara bukukuwa na ainihin kin ranar hausa ta duniya a ƙarƙashin jagoranci mai girma sarki alhaji ya hamsu ba mun fara tun abin da ya kama ranar talata muka zo ranar laraba alhamis juma'a asabar karshen biki shine wanga taro na babban taron ainihin baje kori na batun gargajiya na batun al'adan bahaushe da sauransu wannan shine karshen wato biki idan na fahimci ka an fara wasan kusan kwana hudu kenan a ranar farko har zuwa nan kowace rana wani abu aka yi yauwa na farko ranar laraba mun yi bikin da muke wani program da muka ce mai malam na inaugural lecture wato mun gayyace manya mutanen zango da wajen zango ma masu ilimi wayanda suka goge wurin batun tarihi wurin batun al'ada muka tattauna ainihin abubuwan da ke ci mana tuwa koko a mu ya siya mu bahaushe da mutanen zango muka kuma gayyato mutanen gwamnati saboda mu ainihin kai kukanmu gare su musamman na abin da ya shafi wurin bahaushe ko dan zango in yaje neman passport ko ghana card ko wani identification haka irin bambanci da ake ma bahaushe na cewa ai ba asali dan ghana ba ne wato wannan ranar laraba shine abin da muka fara tattaunawa mai wannan taro daga islamic university college tare da su muka haɗa kai muka yi wannan taro bayan taron laraba mun yi clean up exercise wato mun tsaftace anguwa kenan matasa an fito manyanmu da yaranmu muka tsaftace anguwa ga baki daya bayan wannan ranar juma'a kuma muka yi wato wasan nan na gargajiya zabuwa ok mun yan wasa masu zabuwa majiya karfi majiya lafiya sun fito nesa da kusa abin da ya kama har gane an samu wayanda suka share ka cikin zabuwa kwarai eh, ma musamman mutanen Ghana ne gaba su. Dukkanin su asali babu wanda ya fito wani kamar Nijar, Najeriya da sauransu. Amma dai a matukan sani na mutane abin da ya kama wayanda suka fito zangon Ashama, wayanda suka fito zangon Madina, Nima, Newtown, Mamobi, Kaulin, Tudu, Shukura, duka an fito wurare sassa aka zo aka yi wannan wasa. Gwanin ban sha'awa, wasan zabuwa gwanin ban sha'awa cikin yadan Ubangiji. an yi ne girmamawa da ainihin sarki nan bayan juma'a kuma asabar aka yi wasa na kwallon kafa wato soka gala kenan matasa wurare uh, angwani daban-daban aka yi wannan gasa na kwallon kafa uh, at the end of the day wanda ya ci kofi aka gabatar da su wato ran asabar kenan to karshe dai karshe wannan rana shine karshen buki kamar yadda kika gani kuma in kika lura kin ga kaman matasa a karkashin jagoranci na mun yi wato wasanni na ainihin eh, sarauta na gargajiya na wasan doki eh, insha Allah wannan shine wasan da muka yi muna kai kawo cikin yadon ubangiji su kuma manya suna fili suna gabatar da abin da ya kamata a duk da cewa na fahimci an yi wannan bikin ne saboda tunawa da ranar hausa a duniya akwai wani sako na musamman a matsayinka na sarkin matasa da ake so a isarwa al'ummar hausawa eh kuma eh, wato wannan bikin mun gabatar da shi ne da karkashin wato theme ko kuma topic maksudin wannan bikin na wannan shekara shine wai the role of the hausa people in the political, cultural and socio-economic development of Ghana. Wato irin gudunmuwan da Bahaushe ya bayar wurin ainihin siyasa, wurin gargajiya, wurin ci gaba gaba daya na mutanen Ghana. Wato wai our stories of wato mun duba wannan kuma muka tambayi kan mutu da irin gudunmuwa da muka bayar muna ba tun lokacin Gold Coast har aka zo Ghana. Muka auna to da irin bambancin da muke fuskanta ya dace ko bai dace ba. wannan shine abin da muka duba so that's the theme saboda ka nuna an baje kolin al'adu an fara da zabuwa da dai eh, wasan kallon kafa to kana ganin za a samu tasiri wurin farfado da al'adun hausawa da aka manta da su ina jin wannan shine daman da muke samu wurin farkarwa saboda wurin zabuwan nan 'yan anguwa mutanen gari sun fito sun duba kuma sun yi murna ya yi tasiri kwarai ya kayatar kuma wurin an yi dafe-dafe na ainihin abincin bahaushe abin da ya kama wani zogala da kayan masa da dambu da abubuwa ya sai dukka an yi kuma mutane sun ci sun abin nan don haka babu babu babu cikin shekara ko baka ga zogala ba ko baka ga dambu ba cikin lokacin bikin hausa ka gani ka tuna kamar bahaushe yana da abinci daban-daban daban masu kayatarwa sai sakonka to alhamdulillah sako na da nake da shi wanda zan bayar musamman ga matasa da kuma musamman da hausawa ko kuma mazauna zango ga baki daya sakon da ke akwai shine kada ka ji jikinka kamar baka zamo cikakken ɗan Ghana ba. Mu Hausawa da aka haife mu garin ga da iyayenmu da kakanninmu da dukkan su garin ga aka haife su bamu da wani gari da yake kamar Ghana. In ka je Najeriya ko Nijar kai bako ne har wa yau. Idan haka kada mutum ya ji rauni jikin shi ya ji wani shakka jikin shi kamar bici kaɗan Ghana ba. duk inda za ka je alakanka ko kuma mu'amalanka da hukuma da ko wani ofisi na gwamnati ka yi da alfahari na gode sai da yi alfahari da cewa kai bahaushe ne cikakken bahaushe kake dan zango ne kai kuma cikakken dan gane ne kai kada ka ja da baya wannan shine nasiha ko kuma shawara wanda dan ba masu sauraro ko kuma ainihin musamman matasa eh, 'yan zango Alhaji Yaya Hamisu Bako, mai martaba sarkin zangon Ankara ya ce haɗin kai da ba da ilimi shine zai kai mu gaba. Sai dai ce, na gode Allah, amma wannan taron jama'ar da kika gani sun zo nan ga mun cancanci zango su zo yasa suka zo don wanga zango shine zango gane gaba daya yasa duk abin da za a ya kamata kowa ya zo nan kabilu na kane kake ganin sarauta suna karkashin wannan ai wannan kabilu da ke nan ga ko inji bai iya kidaya ko shi bai iya kidaya kabilu da ke nan sai dai Allah ai ba ba irin da wanda bai zo ba saboda eh, Hausa dai na ga ba irin kabilun da ba su zo har sarkin ba. waye ya zo yanzu na kake ganin hausa ya kai a ghana hausa babu inda babu Ya yasa muka haddasa wanga hausa dai domin kowane gari akwai hausa kuma akwai zango akwai gargadi da za ka yi wa al'umma eh gargadi ne da zai wa juna shine haɗin kai da ba da ilimi dini zai wa mutane gargadi a kan shi domin shi zai kai mu gaba sarkin makafai ya samu halartar taron da sauran sarakuna ga abin da suka faɗa sunana alhaji abubakar idris sarkin makafin a kara sabon zango. Kai ne sarkin makafan duk Accra baki daya? Insha Allah. Makafi nawa ke karkashin Hausawa? To gaskiya makafin da ke gare ni Hausawa suna da yawa. Dan yanzu in nace zan hada adadin su to na rage. Amma dai muna da yawa. Idan yau makafa ya sauko gane wurin wa ake kawo shi? Idan makawo ya kawo kukan shi wuri na zai zo. Eh wuri na kamata a ce an kawo shi. Akwai wani gudunmuwa da kuke samu daga wasu sarakai da manya? To gaskiya kuɗin da muke samu wurin sarakai da manya bakin gwargwado ba a cewa ba a samu. Lalle gudunmuwa da muke samu inda ba mai hita mun je mun nemo da kanmu ba to ba wanda zai zo ya kawo mana sai dai mun shiga gari. Ah, ni ne saukin wanzama na Goethe a kasuwa Jalu wanzan. Eh, yau dai muna farin ciki sosai sosai wanga taro mun ji daɗi sosai. Kwarai kuwa Hausa ya ci gaba sosai a Ghana. Hausa Hausa kuma ya taka rawan gani a Ghana. Kuma Hausawa 'yan Ghana ne sosai zama 'yan ƙasa cikin Ghana. Ba baki ba ne cikin ƙasar Ghana. Shi kuwa sarkin guragu ya ce sama da guragu biyu ke karkashinsa wadda na ƙasassu guragu da ke karkashinsa sun samu dama ta hanyar wasan ƙwallon ƙafa za su tafi ƙasar Canada cikin sabon wata amma ya ce na ƙasa ba gazawa ba ce. Ni ce taku Hawa Abdulkarim yau Faniya. To madalla mun gode malama Hauwa da wannan shiri na musamman da kika haɗa mana. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Hauwa ba ta nisa ba ta sake dawowa da bakwar da ta gayyato mana a filinmu na kwalama. sauraron mu mun sake dawowa wannan satin da shirin na naku na kwalama ni hawa Abdulkarim yan kwani zan gabatar na tare da bakuwan mu har ila yau Hajiya Hafsa Kadire Ingilishi. Za mu tattauna yau ta dauko muna abinci da ake cewa shinkafa da wake da kuma shito. shi nan da muka yi maganar shi wancan sati salamu alaikum wa alaiki salam wa rahmatullahi wa barakatu to hajiya mun sake gayyatan ki shito kuma ya ake yi kun ce shinkafa da wake bar musuma dai saboda sai an yi abinci sannan ake yin miya ko haka nan ne wato shi wannan shinkafa da wake da mu gane muna kiransa kawai ka je cewa wake wato zaki samu waken ki ne kamar misali in kina son kofi ɗaya na wake idan kin siya ya kamata ki fidda dattin da ke ci ciki domin kin san wake ana iya samun kwari sannan kuma da yake ana sa irin magani na kashin kwari shi yasa dole ya kamata ki wanke waken kuma ki cire dattin da ke bisa to idan kin wanke shi wani waken kuma kamar ana samun shi da duwatsu haka eh shi yasa na ce ya kamata ka wanke ka gyaggyara ma in kina so kowa da yanda yake wani ta iya ta zuba cikin tray haka ta yi ta jan shi tana ta cire dattin da ke ciki to kin ga idan ta samu ta cire ta ajiye datti gefe ga kuma waken da gefe she ta ɗibi waken ta wanke idan ta wanke she ta saka cikin tukunya kamar misalin wake kofi ɗaya to idan ta dora a kan wuta she ta sa kanwa kanwa dai iyayen da ta ga take so ta sa kanwa idan ta sa kanwa to idan waken ya ta ta ba shi ruwa da yawa ban kasan fashin kwarai idan ya dauko ta fasa she ta ɗibi wato shinkafanta wani zai iya yana son waken ya fi shinkafan yawa kamar misalin da ta sa kofi daya she ta ɗibi shinkafan rabin kofi shi ma ta wanke she ta zuba cikin waken da ke kan wutan she ta yamutsa ta doki cokali ta motsa ta dan sa gishiri gishiri to shi kenan ta gama da wake kenan ta kyale shi ya yi ta nuna ya yi ta nuna har ya zo ya haɗe wato kan wannan yana canza masa kala wani sheki ga sai kaman brown haka mm. wani kuma suna da ganyen da suke sakawa a ciki she ya ja amma ba kowa ke sa wannan ganyen ba mm. shi yasa in dai zaka dafa gida ne wannan kanwan ma yana ya canza maka wani ma kalan yana ya yi kaman cream color duka da yanda kake yadda aka yin da ya eh, eh, ya sa ban ina so in sani shi shinkafan kowane shinkafa shinkafa ana amfani da shi kin sa akwai local rice akwai shinkafa ne daban-daban kowane shinkafa da kake so zaka iya amfani da shi amma jama'a sun fi son gumi wato shinkafin gargajiya local rice kenan haka ne kasan nan gala akwai wani kowane kasa na da eh, shinkafan kasarsa eh. haka ne wannan kowane shinkafa na wato shinkafan da aka shuka a gida kenan to wannan mu gana nan muna ce masa gumi to idan kika dafa wake da shi yana da kyau kwarai to kin ga in kika waken ya nuna sai mu dawo kan batun shi abinda ake cin waken da shi shine wato yaren Ghana suke ce masa shito amma mu kamar misali masu magana da harshen Hausa muna ce masa tankwa tankon wake to shi tankon waken nan da ki samu barkono busasshe barkonon da ake yaji da shi da ki samu dan kaɗan misali in kina so kiyaye shi ki shi da yawa ki ajiye gida don bai cika lallacewa in dai kin soya shi da kyau na'am ko eh kwarai kuwa to idan kika samu kaman dan kofi daya na shi barkono to she ki samu albasa da yawa albasa dai ana son albasa yayi yawa sannan kuma sai ki samu citta daidai wa daida citta kina so kin yake yi amfani da danye kina so kin yi amfani da busasshe to wasu kuma idan suka samu kin samu dan sinadarin ki da gishirin ki wasu kuma suna iya sa wato jatalalle muke ce masa amma wasu na ce masa crayfish wasu kuma ba su sa jatalalle wasu kuma suna sa kifi busasshe Ana nan eh aman wasu kuma ba su sa upo fuku suke sa babban kifin da ke nan mai zaki da ake miya wasu da shi suke amfani da farko shi barkonon nan idan kika samu kin ya ki sa turmi ki daka saboda ya miki eh, busasshen saboda ya miki sauri kina iya ki hada da dan gishiri she ki daka shi idan kin daka to she ki kawo shi in dai zaki amfani da jatalalle ne she ki sa jatalallen kuma ki hada da barkonon ki daka sannan ki zo ki sa citta danya ne kin gyara shi yanzu ma an ce mu daina kankarewa mu wanke cittan da tin ya fita she ki saka a cikin turmin ki daka duka da barkonon sannan ki zo ki sanya albasa in kika sa albasa to kika daka wa'annan duk duka ya wasu kuma yanzu da yake sauki ya zo suna yin su haɗa wa'annan kayan duka she su markaɗa cikin blender cikin blender su nika to idan kin nika she ki zo ki dora shi mai a wuta misalin cikin frying pan amma shi wannan shiton yana shan mai ko sosai yana shan mai sosai idan kin dora she ki kwashe wannan markaɗaɗɗen kayan ki da kika haɗa barkono eh, ya da albasa da jatalalle amma ba kowa ke sa jatalalle ba amma kuma kika sa jatalalle shi kuma yana da kyau wani ma suna kara wannan kifin she ki dora wuta ki zo ma ki so ma soyawa aiki ne dai yana jimawa a wuta sannan ki sa gishirinki da albasan e gishirinki da maginki to wasu in ba su sa wannan jatalallen ba ko ƙananan kifin shi wannan kifin da nake ce masa ofuku babban kifi ne da ake sa ce su sai dan rabi haka su mummusuka cikin tankon kin gane yana kan wuta a mutsike shi a mutsike shi a sa saboda dai a samu ɗanɗano shi yasa haka zaki soya har ya zo ya canja launi yayi kamar ce yana ɗaukan lokaci kwarai yana ɗaukan lokaci wani ma yana ya kai ki hawa ɗaya kina soyawa ya canja launi ya zama kamar baki to wannan kin gani shine wannan shiton da zaka iya ka ci da kuno kuma da shi wannan shiton ka ci wake da shi wannan shiton kin ci shinkafa da shi Wannan shiton kin iya ki musu garin kwaki garin kwaki ki ɗibo kaman garin kwaki ki sa ɗan ruwanki da gishiri ki dan eh, to idan kika ki dan ɗibo ɗan shiton ki zuba a ciki musamman yaran makaranta masu zuwa boarding school kin gane ana yi yayi musu su je da shi yana iya kai wata ɗaya ma bai lallace ba ba sai ka ɗaura ka ɗora wuta ba in dai ka soya shi da kyau fiye da wata fiye da watanni ma in dai ka tanada shi cikin kwano mai murfi ko kwantena haka mai murfi wallahi yana kai watanni za za ka yi ka shi da shinkafa za ki iya cin shi da shi da kuno za ki iya cin shinkafa da wake da shi a ta biredi ma wasu na cin biredi da shi shi sa aka kuma sannan shi waken wato akwai mutane da ke cin shi daban-daban kin ga bancin an dafa waken suna iya dafa taliya a zuba kai a ci da shi wani kuma garin nan garin kwaki za su dan yayyafa masa ruwa she idan ya jiku a zuba kan waken a zuba shi to wani har da dage-dage a ciki mhm. to kin gani yadda ake wake kuma da shito kenan masha Allah shi ma ana cin da kifi ko nama oh wake za ki iya ci da komi idan ma kin gan yadda wasu ma suke ci sai ce wai wannan haɗe haɗen ya yi yawa mm-hmm. saboda kin ga waken da kanshi protein ne mm-hmm. sannan naman ma protein ne protein ne kifi protein ne amma za ki je ki iske wani gaskiya wake ya sai kwai ya sa kifi ya sa nama ko naman kaza ko waye duka duka kwakuma eh, duka ana iya sa a ciki a ci shi sa na gode kwarai da gaske na jin yadda ake wake kenan da shito mun ji mun gode sai kuma wani sati idan Allah ya kama nan muka kawo karshen shirinmu na kwalama ni da na gabatar hawa Abdulkarim Yankwani tare da Hajiya Hafsa Kadiri English. Masu saurare abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke sallama da ku. A hutun ƙarshen mako lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance ta yau da malalaci yau yara suka sa a gabansu